Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta kafa wa masu aikin taksi sharuɗa kan aiki da tsofaffin motocinsu a kan hanyoyin ƙasar jamhuriyar Kamaru musamman ma babban birnin ƙasar Yawunde da abin cinikayyar ƙasar Duwala. Sanadiyar gasan ƙwallon ƙafa da za a gudanar a ƙasan na mata na cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru amma na tambayi wani direban taksi kan wannan sabuwar doka da aka kafa musu kuma ba a yi musu wani tanadin komai ba ya ce. ai wannan doka mu bai yi mana daɗi ba kuma waɗansu daga cikinmu ba su da komai sai tsofaffin motocinsu amma idan gwamnati za ta yi mana wani sauki ta kafa mana wasu bankuna domin ta tallafa mana da ba suka wani zamu biya zai yi kyau amma in ba hakan ba waɗansu daga cikinmu ko mu ni da kaina za mu shiga cikin halin ni'asu kuma mutum ya zama barawo kawai domin rashin aiki kuma ga iyalai alhaji dan juma adamu mai bayar da shawara ne a bangaren hukumar sufuri na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga ƙarin hasken da ya mini. A nan za ka gani a Kamaru mutum ɗaya yana da mota 20-30 wanda yake saya sa hanya kuma ana yi masa aiki da shi. Eh, ina gani a maganar tsofin motoci dole na ɗauki wannan mataki don akwai baƙin da za su zo waɗansu motoci bai dace ba yawo a hanya. Don in ka gama abin da ake ce taxi tana da takardar da ake ce visit technique wanda sai mota an ganta da lafiya sannan take bi kan hanya. Abin da nake gani wanda ya dace ya kamata gwamnati ita ma za ta duba ta gani. Ko komai da komai ana biyan takardu amma a ga sai dai motoci masu kyau akan hanya wannan matakin yana da kyau don gaskiya duk wanda suka zo kasanmu a kamarun za su ga kamarun ita ma kasa ce wanda take kokari kuma ƙasa ne wanda mutane suka dace da aikin da suke yi. Barista Haruna Yakubu shi ma ya yi mini tsokaci kan yanda gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru za ta yi domin bawa direbobin taksi ɗin hakkinsu idan har an hana musu aiki da tsofaffin motocinsu kasancewan talakawan ƙasar ta Kamaru ba su bane suka nemi cewa ba za su shiga cikin tsofaffin motocin ba. A doka da na duba na ƙasa ni dai ban ga wani abun da zai hana ɗan ƙasa yin aikinsa ba a to a gaskiya fi sabillahi idan dai gwamnati tana son ta hana wannan ayyukan ne to ya samar musu da wasu abubuwan da za su yi ko na wani tallafi a gaskiya ya kamata gwamnatin kasanmu na kamaru ta yi tunani ta duba su boko haram su wasu matsalolin da ake samu wannan duk irin wayannan rashin ayyukan yi ne idan kuma gwamnati ta hana wayannan mutanen abubuwan ayyukan da suke yi suna samu na ciyar da kansu da iyalansu to a samo musu wani abubuwan da za su yi a tallafa musu muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru